Mai sauraro barkanmu da warhaka. Sannu mu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban littafin mai suna Ummu Kulsum na marubuciya Safiya Tulkiram. Mai sauraro idan baka manta ba a shirin da ya gabata mun kwana ne inda. Tana tuna wani abu da ya taba faruwa tsakaninta da shi shekarun baya kafin barinsa garin zuwa kudu neman kuɗi abin da ya sanya ta ture jikinta waje guda ta kuma yi taku uku baya da sauri daidai sanda ta ji ya saki wata dariya da ta yi kama da ta 'yan daba cikin muryar 'yan shaye-shaye ya sake cewa kai haka yarinyar nan ta girma lallai na dawo a daidai maganar da ta sanya ta juyawa da hanzari ta kuma nufi su cikin gudu-gudu sauri-sauri cikin wani irin fargaba da faduwar gaba so take ta isa ga ummansu ta ji shin da gaske a wani dawowa gida yi ko kuwa A nan ne muka tsaya yanzu za mu ci gaba Karfe hudu saura minti uku a unguwarsu ta yi masa daidai lokacin da masallacin layinsu suke haramarta da sallar la'asar. Don haka sai ya sanya Umar ya faka motar daga gefen masallacin suka sauka suka bi ta fanfunan masallacin da ke jere rirar suna ba da ruwa suka ɗaura alwala wanda aikinsa ne shi ya sanya aka yi su tare da bohol ba tare da mutane da dama sun san shi ya sanya a yi ɗin ba. Bai lura a gefen dadin nashi ya tada sallah ba sai da aka idar dadin bai ce da shi komai ba bayan ya gama addu'o'insa sai ya miƙe don haka samir ya miƙe da hanzari ya bi bayansa suka jero a tare ya yi wa umar inkiyar ya shiga motar ya ƙaraso gida da ita tun daga gaisuwa ba magana da ta kuma shiga tsakaninsu taka tsantsan samir ɗin yake yana tauna abin da zai ci ɗin bai so daga isowar shi ya faɗi wani abu da zai sa dadin ya kalubalance shi kamar koyaushe da haka shiru ya ci gaba da yi musu rakiya har suka isa gidan falon nasu masu aiki ne suke ta shige da fice a cikinsa momi na tsaye tsakiyar falon tana ba da umarni tare da nuna yadda take son komai ya kasance da ma dining table ɗin da ke shaƙe da nau'in girke-girke kala-kala wanda alamu an tanadi komai ne saboda baƙin da aka kira shi saboda su dan da tsetsen les ne a jikin momin wanda aka yi wa ɗinkin buba aka bi bakin hannun zuwa wuya da wasan rigar aka sa bakin les ɗin aka masa wani ado mai azabar kyau suna hada ido da samir ɗin ta saki murmushi cikin nuna zallar farin ciki sane da zuwa son gefen ta ya karaso yau momi na same ku lafiya lafiya kalo alhamdulillah ya hanya alhamdulillah momi fitowar jawahir dauke da wani babban ture ya dakatar da gaisuwar da suke yi tuntuni dadi ya wuce sashensa yaya ta faɗa a shagwabe cikin farin ciki sannan da hanzari ta ɗora farantin saman dainin ta dawo inda yake tsaye yayi sanni da zuwa i miss you yaya murmushi yayi yana duban jawahir din she cares so much tana masa kauna ta yan uwantaka na hakika shi yasa shi ma yake ji da ita me too awa auta ya makarantar sai ta dan sosa kanta kadan ta tabe fuska dan ita sam ba wani son makaranta take sosai ba tun daga yarinta zuwa girma abin mamaki wani irin so da sha'awar sana'a da kuma kasuwanci Allah ya sanya mata ba kamar na juwa ba abin da ke haɗa su faɗa kenan koyaushe da momin saboda ita ta fi son su yi karatu ta ce ko meye daga baya a yi shi idan an gama karatun makaranta ba daɗi yaya karamin murmushi ya saki yana girgiza kai ba za ki canza ba a wuta. sai ta saki dariya shi ma ya taya ta da murmushi gafara kin cika shi da surutu kuma ke baki kawo masa komai ba cewar momi tana ɗan jefa mata harara no momi ta manta ne amma ban da haka sai na ce ya isa haka I need to take bath ma before I eat something. Ba damuwa, hakan ya yi. Dadin kuma ya ce na shaida maka tare za a ci abincin. Okay, ya amsa yana duba lokaci ya daga yana duba lokaci a agogon hannunsa ya daga kansa daidai sanda jawahir ke cewa Mommy, i have finished ni wanka zan je na yi good hakan yayi idan kin shiga ki turo min waccan uwar bokon ta zo dariya jawahir ta yi kamar kowane lokaci kafin ta juya zuwa ciki tun daga dan medium su ya soma rage agogon hannunsa zuwa suit din jikinsa ko ina nit kamar yadda yake so bai taba dawowa daga tafiya ya samu bangaren nasa ba daidai ba wanda wannan kusan dukkan aikin momi ne ta kula da duk wani bukatu nashi tun kafin ya kai ga furtawa kai tsaye toilet dinsa da ke bedroom dinsa ya shiga ya haɗa ruwa mai zafi ya yi wanka sannan ya dawo ɗakin don ya shirya a sannan ya lura da wayarsa tana haske ko da ya duba screen din miss call din amir ya samu ba tare da ya ɓata lokaci ba ya bi bayan kiran the giant saraki shine abin da amirin ya fara faɗi wanda ya sa murmushi cewa daga fuskar sarakin in dai ya ji amirin ya faɗi hakan yana son shafe laifinsa daga wajensa zaka fara kamun kafar ne malam idan zaka yanki tiket ka dawo tun kan na biyo ka gara ka dawo i almost don't guy don't worry i'm on my way very soon me labari murmushi ya kubuce masa da ya tuna wancan ƙauyen da irin abubuwan da suka faru labarai zaka ce but babu ko ɗaya da zan baka a yanzu idan na samu chance maybe zan kira ka but not now dariya amir yayi ya san samir din duk yi haka ne saboda yana jin haushin rashin dawowar shi kafin ya ankara ma ya kashe wayarsa abinsa sai ya bi wayar da kallo yana jinjina kai kawai gaban yarwatacciyar ma'ajiyar kayan sawarsa ya nufa ya fi ta'ammali da ƙananan kaya fiye da manya sai ya fidda wata shirt light ash da baƙin jeans yana tsakar shiryawar ya soma jin shigowar bakin motoci cikin gidan nasu ya ja ɗan ƙaramin tsaki sai ya koma shiryawa slowly ko da ya kammala shirin ma zama ya yi ya buɗe sef ɗinsa yana aji wasu muhimman takardu kira ne a jejjere ya dinga shigowa wayarsa wanda ya tilasta masa barin abin da yake ɗin ya dafi wayar ya ɗaga yana duba mai kiran da fari dadi ne sai kuma ya koma nambar momi lastly kuma jawahir sai ya zaɓi ya fara kiran nambar jawahir ɗin yaya ka fito in ji dadi bakin suna gab da shigowa ya ji jawayar ɗin ta faɗa murya ta ƙasa-ƙasa oke ya amsa can ƙasan makoshinsa fuskarsa da alamun gazawa da rashin walwala ya janyo wani tattausan bakin takalminsa da ya fi zubi da slippers ya sanya kana ya miƙe ya sake feshe jikin shi da turare hannunsa rike da wayarsa ya fice zuwa ainihin cikin gidan nasu da sallama ya shiga falon nasu sai ya same su duka a zaune saman kujera banda dadi da ke tsaye hannunsa ɗaya rike da wayarsa ɗaya hannun nasa kuma na cin aljihun rigar shaddar jikinsa ɗinkin tazarce da dadi suka fara hada idanu ya jefa masa wani kallo mai kama da harara wanda ya sanya samir ɗin yin ƙas da idanuwansa kafin ya tako a hankali ya gifta shi duk wani kokari da nake mafi yawancin lokuta saboda kai nake yin sa amma kuma kowane lokaci baka da wani kokari kuma babban farin cikin da ya wuce ka zuba min kasa a idanuna ya faɗi cike da kamalar da ke nuna tsawon lokutan da ya shafe a duniya daga haka ya juya a hankali ya nufi ƙofar barin falon na ji ta miƙe da hanzari ta rufa masa baya shi ma hannunsa na cikin aljihun wandonsa ya dunkule su waje guda cike da zuzzurfan tunanin abin da ya aikata wa dadin da ya cancanci korafi amma tunaninsa kaf ya gaza gano hakan sai ya maido idanuwansa kan momi cike da fatan ta warware masa abin da ya yi sai dai kamar kowane lokaci ta ƙi ba shi damar karantar komai Haka hakanan bata ce da shi komai ɗin ba sai ya sauke ajiyar zuciya yana yi wa damuwar tasa mazauni na daban ya mai da idanuwansa kan teburin da ke shaƙe da kayan sannan daga bisani ya dubi jawahir da ke ta buga gem hop kowa ya samu abinci a gidan nan Earpiece ɗin kunnanta ta zame guda daga cikin kunnan ta dube shi. A yaya, abincin baƙi ne gaba ɗaya, zuwa anjima za su ɗora nasu ya nasu shiru yayi na sakanni da basu wuce biyar ba still idanuwansa a kanta sai ya fara takawa zuwa gaban tebur din ya ciro hannunsa ɗaya daga aljihu ya dafe teburin yana irga adadin yawan nau'ikan abincin da aka tara wanda yana da yaƙinin ko baƙo ashirin ne za su zo a yau dinnan ya musu yawa ta so ki duba wasu daga cikin waɗannan ki zuba musu su ci ya furta kansa tsaye yana duban jawahir daga inda take zaune idanuwansa da jikinsa na nuna zallar zararsa da cikar kwarjini Daga kai momi ta yi cikin murmushi, yanzu zan sa zuwaira ta ɗora musu wani abun, wannan na baƙin dadinka ne. Ai ba a taɓa ba son, kai ya girgiza alamun a'a, in dai za mu faranta wasu daga waje, na cikin gida da suke tare da mu, ko da yaushe suke ƙoƙarin hidimta mana, su ya fi cancanta su fara cin gajiyar mu. Taso ki ɗauki wancan golden warmer ɗin, ya sake bai wa jawahir umarni. Kai tsaye idanuwan momi saman fuskarsa tana dubansa, tana son nuna masa ta tazarar amma wani abu da ke fitowa daga gare shi ya taso ya danne ta ta tsani wannan rauni nata da ya jima yana cutar ta duk kuwa da yadda take yaƙi da shi babu dare babu rana rauni ne wanda a da bata san da shi cikin ta ba sai yanzu kamar yadda ya ce haka jawahir ta aiwatar yana tsaye har komai ya kammala sai ya samu ɗaya daga cikin kujerun falon shi ma ya zauna bayan ya fidda wayarsa yana duba wasu sabbin tractors da aka tura masa da za su ƙara cikin kamfaninsu bulldozer ce da sauran wasu kayan aiki miliyoyi ne a cakuɗe cike da hirarraki da ke nuna farin ciki da walwala suka doso ƙofar falon cikin sakanni da basu wuce biyar ba suka bayyana daga falon zuwa cikinsa mahaifinsa ne gefensa wanda tijo ne kamarsa wanda akalla za su yi shekaru kusan ɗaya bai kai hasken mahaifinsa ba sai dai kusan tsawonsu ɗaya duk da cewa dadin ya ɗanɗara masa daga bayansa wani matashin saurayi ne mai kama da mutumin da ke gefen dadi sanye da wani yadi na maza mai tsada da aka yi wa ɗinkin zamani daidai jiki duka duka bisa kiyasi bai wuce shekara sha bakwai ko sha shida ba daga can bayansa kuma mata ne su biyu matashiyar budurwar wadda kana gani ka san mahaifiyarta ce cikin wani les da ke nuna alfarmar wadda ke sanye da shi hakanan diyarta da ke gefanta ita ma les din ne sai dai nata straight gown ce ta yi wa kanta wani irin ɗauri da ya zauna ɗas a goshinta sai mayafin da ya kawata ta sai mayafin da kwata-kwata tsawonsa iyakacin wuyanta zuwa saman kanta ta nade shi hannayenta sun sha fixin na faratan kanti aka yi wa ado da nail polish kalar les ɗin da ke jikinta. Momi, Najwa da Jawahir dukkaninsu suka miƙe tsaye don nuna farin cikin ganinsu, yayin da budurwar ta ɗan taho da sassarfa zuwa inda Momi ke tsaye ta rungume kafaɗarta. Ita ma Momi ta tarbe ta fuskar ta kunshe da fara'a maɗaukakiya, ta sanya hannunta a gadon bayanta tana bubbugawa tare da faɗin. Oyoyo do ta Jauhar, oyoyo Momi, wadda aka kira da Jauhar ɗin ita ma ta faɗa fuskar ta ɗauke da fara'a. duk wannan abin da ake samir na zaune hankalinsa saman wayarsa ƙasa ya ƙasa ya ji kamar an kirayi sunansa da ya ɗaga kai kuwa sai ya ga dadi ne wani kallo yake masa da ya fi kama da harara tsam ya miƙe tsaye daidai sanda baƙon mai suna honorable bukari mustapha yake duban samir ɗin ah yaro na kana nan ashe ƙoƙarin sakin fuskar sa yayi kana ya ƙara taku uku zuwa gabansa ya miƙa masa hannu gami da cewa ina nan abba ƙwaƙwalwarsa tana tuna masa mutumin duk da cewa ya ɗauki wasu shekaru rabon da ya ganshi. hannun ya miƙa masa shi ma suka yi musabaha yana jaddada yadda ya ga samir ɗin ya sake zama babban mutum cikakken mai hankali fiye da shekarun baya ƙaramin murmushi samir ɗin ya sake yana ɗan ja baya tun da ya miƙe ya ja dukkan wani hankali nata ko ina ko na minti ɗaya sai ta kasa janya idanunta daga kanshi abinda tun da aka fara zancen tahowarsu tahowar wasu kwanaki da suka shuɗe bata taɓa kawowa ya faru ba duk tsawon lokacin da mama ta ɗauka tana mata bayani ba ta tsammaci haka ba cikin ɗan ƙaramin taƙin lokaci irin wannan hai ta faɗa da zazzaƙar muryarta ganin bai lura ma da wanzuwarta a ɓangarenta ba waiwayawa yayi a hankali suka haɗa idanu ta sakar masa murmushi shi ma sai ya maida mata martanin murmushin ya ɗan ɗaga hannunsa kaɗan ya maida mata amsa da hai son ga hajiya murjana momi ta faɗi ya sake juyawa zuwa sashen da take tsaye cikin girmamawa ya gaida ta ta amsa fuska ta ɗauke da fara'a da fara'a farin ciki gami da gamsuwa kan lamarin da kusan shi ya silar kawo su zuwa cikin gidan ya yi jagoranci kan tafiyarsu Muryar Jawahir ta ratsa falon san take faɗin, Dadi, food is ready, da kyau auta, Honorable Bismillah, mu fara da cin abinci kada lokacin sallar magariba ya shigo. To, to babu laifi, su ne a gaba suna takawa zuwa wajen yana jan Samir da ke gefensa da hirarraki, wanda hakan ya faranta ran dadi kwarai, yayin da momi, mama, jauhar, najwa da jawahir suka rufa masa baya. da kansa samir ɗin ya ja wa dadinsa kujera ya ba honorable damar zama don haka ya sake ja masa wata sannan shi ma ya ja tasa ya zauna su momi suka ƙaraso su ma kowa ya yi wa kansa wajen zama duk da hira da ke tashi tsakanin momi da mama sai kuma jauhar da najuwa jawahir ita ce ta soma sabin ɗin kowa momi ta dubi najuwa ta ya ta mana saboda ku fi sauri nan ta ji kawai kamar momi ta rage mata kima wajen jauhar ta san yarinyar sarai yar hutu ce kuma yar gata ce ta ƙarshe komai yi mata ake cewa ta yi sabin nasu kamar wani ragin kima ne a wajenta haka dai ta miƙe saboda babu damar musu saboda idanu ta so ba zuzzuba abinci a yangance tana yi kamar ba za ta kai ba yayin da jawahir ke komai bisa karsashi da walwala cikin mintuna kalilan kowa abincinsa ya isa gabansa kowa ya soma ƙoƙarin kaiwa cikinsa banda samir da ya ji sam zaman wajen bai wani masa ba karo kusan na uku kenan suna hada idanu da yarinyar sai ta sake masa murmushi yana kokarin maida mata ko da shi nashi murmushin bai kai zuci ba yana ganin kawai idan ya maida mata kamar ya girmama bakin dadi ne gem dinsa da ya saba yi lokaci bayan lokaci idan kansa ya dauki zafi musamman wajen aiki ita yake bugawa duk abin da ke faruwa hankalin mutum biyu na tare da su dadi shi da momi duk suna ankare da samir din. tsayin mintuna kusan goma am son muryar momi ta ratsa kunnensa sai ya cire kansa a hankali ko za ku koma cikin falo kai da jauhar kamar sai tafi sakewa a can ta ci abincin sosai ko maganar momi ita ta sanya shi mai da kwayar idanunsa kan yarinyar da suke kira da jauhar ɗin, tana cin abincinta yadda ya kamata duk da bata yi nisa a cikinsa ba so bai ga wani abin da zai sa su keɓe ba kuma sai dai kuma ba zai iya musa momi ba don haka muryarsa can ƙasan makoshi ya furta ok to masu sauraro don jin ci gaban wannan labari sai in ce a biyo mu a cikin shiri na gaba